أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي شاكرا watan jimada al'ula shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyu bayan hirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga دي دي, دي, daidai da uku ga watan ɗaya shekara ta 2021 miladiya muna cikin wannan littafi na mas'uliyatul aba tijahal auzad na babban malami dr abdurrab nawafuddin hafizahullah a zamu tashi a gaba na ƙarshe shafi 217 inda mai littafi ke cewa al-khatima khatima ma'anansa ƙarshe kina ce a ƙarshe ko kuma shi ne dai wanda ake kira conclusion da turanci kenan wato mutum in ya yi danganunsa da barka zai a ƙarshe ya tattaro su dinga faɗin abubuwan da darasin da aka yi a baya ya ƙunsa shi ne ma'anan alkhatima kenan saboda mutum ya san abubuwan da ya yi a baya shi ne ke faɗi nan alfatima kuma wannan shi ne ina gani darasinmu na ƙarshe a wannan littafi insha Allah hadhihi dirata almutawadi'a wannan darasin da muka yi da kaskantar da kai ko darasin mai kaskantar da kai dan karmi ba mai girma ba laysa tadu an takuna ru'yatan tarbawiyatan li mawdu'in dakhmin wato ba zai wuce ba ya kasance kawai wani ɗan haska mana ɗan aka yi kaɗai a kan maudu'i wato topic wanda ke mai girma mutu'addidil jawani in aka ɗauko tarbiyya kawai za a ɓangarorinsa yana da yawa da ah, kalli al'umma to za da idan kasa su mutane ne waɗanda suke wato abubuwa masu kyawo a rayuwansu na duniya da kuma suke yi a a addini da daga tarbiyyar da suka samu a inda suka taso idan ka same su a watse duniyansu ba sa neman su da ya kamata layiran ma aka su da tarbiyya da tarbiyya abu ne wanda yake wato kowane irin bangare na rayuwar mutum yana bukatan tarbiyya shi yasa na ke dan wani haske hatta kawaye mana akan wani mawdu'i ne mai girma da ya kunshi duk wani ɓangare na rayuwar ɗan adam ka samu mutum yana jarumi da tarbiyyar da ya samu ka sami yana mai cuta daga tarbiyyar da ya samu yana kunya daga tarbiyyar da ya samu yana gaskiya daga tarbiyyar da ya samu yana amana daga tarbiyyar da ya samu sa'ani waɗannan abubuwa su kansu kuma daga tarbiyyar da ya samu yana son addini yana zuwa masallaci biyan da ya samu bai so a ce annabi sallallahu alaihi ya faɗa bai so a ce da shi sallah da tarbiyyan da ya samu babu wani bangare da za samu sun in ban da wannan tarbiyya shine abin da mai tafi ce ta kowane bangare ta sami neman duniya kamar ba zai dutu ba da tarbiyyar da ya samu kalli kamar china kamar turawa ba su da cikin da zai tsaya na tsugumin wani da suka ga kawai duniyarsa za a ga yana tafiya fit kawai aiki ce ne mafi bai da wannan lokacin za a zauna a yi gurubi gana a kan wannan a rufe wannan shafin a kai buɗe na wannan a rufe sun shai bai da wannan lokacin kawai duniyarsa yake nema shi yasa za a ga kuma duniyar sai su same su saboda ita suke nema ya alamu na zahiran bin hayati wa hum anil akhirati hum ghafilun kai na kabe da ake sai ana aiki kowa kawai ta kansa yake ba ruwan su da ganin wani to a cikin kasashen afirka wanda zuwa kamar ta da ne inda za a zauna a kusa wannan duka yannan ya samu ne tarbiyyar da su cewa kowa fa shi ke gina kansa ya gina kasansa tabiyar da suka samu kenan ko kuma a'a kuna kallon mutum ɗaya ne zai gina mu ya gina mana kasa sa za ka ga duk wanda samu jagoranci a ɗan na yana cikin damuwa saboda tarbiyyar da aka ba mutane cewa ce zai mai kai mai kudi shi zai saka samu jin daɗi shi zai ba ka ilimi shi zai gina ka ka zama mutum kasashe ba ka suke tarbiyyantar da ƴaƴansu ba sai ta sai ga ba ruwan kowa da ma abin da ya shafi gwamnati kowa yana yin karatu ne domin ya gina kansa don ya samu kwali saboda ya so wannan kwali da su ji ko ina ba shi kansu shine kwalin kwali yana ko cikinta ne idan aka ci kawo ce gasa amma ba wai kwalin shi ke shi ne shi ba mun kuma mun ɗauki kwalin shi ne mu sai muka bar karatun sai muka koma kwali muke nema sai gana su yi kwalaye daga tarbiyyar ne da aka samu shi ne ke wannan to jawani da tarbiyya yana da yawa mutasabiqul masali sannan shi kuma wato abubuwa ne da ke shigan juna shine a buhafi fi ba'd al'amura ne daga cikin shiga matafiya inda ake so a fuskanci tarbiyyar din azimul ta sannan kuma hatsarin sa yana da juna abin daga lokacin da aka yi sakaci a wajen ya da mutum to shi ne ba za a iya samun sa shi kansa mahaifinsa da zai more shi ba zai zama masa damuwa da ƙarshe kai ya ɗauka shi ko a kai buktar ko a kai masu irin makarantu da aka fi da kwanaki da ganin wa'annan makarantu kai kuma kuɗin da iyaye suke biya da irin mu'amalan da ake ma yara a wa'annan gidaje za su gane mun cikin hatsari iyaye suna fuskantar hatsari da uba ko uwa ta yi kashi ɗaya cikin ɗari abin da ake ma wa'annan yaran a gidajen da ba ta kai yaron ta wannan wurin ba ko ba ta kai yaron ta wannan wurin ba ga ga wasu gidaje da aka kulle su da yara duk sun zama korongon ake kiran su kela da rage amma har yanzu iyaye suna gari suna biyan kuɗi wani kasar biyan su da yara yara guda goma a daure a can ɗaya zai ji bayan gida dukkan su sai an su, su su zauna a jefe ya gama a juyo da su su dawo da tarbiyya ranar da ne akwai damuwa kenan a cikin tarbiyya musamman arewa aikin ke tarbiyyantar da yara to malaki wannan abun azimul khatar da lokacin da mutum ya uba yayi wasa da wannan tarbiyya to lalle yi wasa da shi kanta rayuwansa na har abada ma saboda malam bido ya kawo mana su a nan wurare innahu shi tarbiyya in mawdu'un shine mawdu' wato shi littafi ya kunshi a wannan abu mawdu'u mas'uliyatul aba تجارة الأولاد شين بكتاب موضوع فشين أبيك في كران سروة وهو موضوع جدير بأن تعقد له وتعقد له الندوات المتتابعة cewa to topic ne da ya kamata a yi conference ya bayan ɗaya a gano yadda nema tarbiyyar ya ake yi a samu ingantacciyar tarbiyyar ta wani hanya za a bi ya kawo mana matsalar rashin tafiya a yi conference manyan matsana a kowane bangare a tattara su bangaren jami'an tsaro bangaren manya-manyan masu tarihi da bangaren tarbiyya a kan da ya shafi jami'o'i kan da suke kowane bangare da aka san su ba su bada gudunmuwa a yi na da wa mutatabi'a ɗaya bayan ɗaya misali ana fuskantar hatsarin shaye-shaye me yake kawo shi sai da za mu yi mu kare eh, eh, daga wannan ana fuskantar yara ƙanana suna shiga ƙungiyoyin asiri suna shiga abubuwa da yawa su fashi da matabi da sauran cinna sauran abubuwa ta yi za mu yi magani wannan abu a kulla na dawat wato manya manyan karurruka domin a gano me ke kawo haka istattabu fili tarbawiyun al-mutafisun sannan kuma a nemi waɗanda suke ɓangaren tarbiyya ƙwararru rubutu a fili saboda in ana yin haka za a iya gano meye ne ake laki da aka samu wannan matsalar Ba in kana kula da yaran da suke masu karɓar waya ko masu su wanda ke kira yan tsara suka ko masu kare mutane masu shaye-shaye ko masu fada in kana zama da su ko kuma kana bibiyan tarihin su da ɗaya biyu uku biyar za ka samu sakamako dalilin da suke shiga irin waɗannan matsaloli. kana tambayansa cewa fi yaushe kake kwana a gidanku kace sun daga shekara goma misali ko bakwai ya bar kwana a gidansu domin kaga tun daga nan za a sani a ne damuwa kana samun abinci a gidanku so uku ke masa a'a ina yake cin abinci a hanya ko kuma irin wa'annan gani suna yawo suna fitar kwano suna zara su ma daga yanzu wayannan ba za su san abu kaza na da kyau ba abu kaza da kyau a yadda kawai tunaninsu ya ba su abu za su taso abin da tunaninsu ya mutu wanda abu kyau ne shikenan sun ɗauka domin ba su wanda ke dayikin ɗinsu shi sa kowane yaro su kai balaga babu ba akwai abin wanda ake kira wanda yake kula da shi kuma wasi ko kuma wani dan uwa wanda zai ko kuma hukuma haka matakai matakai in babu wannan sai wannan in babu wannan sai wannan to wayannan abubuwa suna nan da mutafasitun in za su zauna a yi rubutu a kaye tarurruka to sai a gano ga matsaloli kila sai a gano ma da ainihin asalin ya faro ne tun da yadda ake auratayya za a gano daga hatsari shi an gowi gefe-gefen gari za ka samu mata da yawa in kana ganin kana kamar irin wayannan masallatai wanda nan mafi yawa za ka ta zuwa ba saboda in ka zo sai an tambaya sai ga kamar ba ta abun nan amma in kana gani za ka ga mace tana rubutu da tana boye da wani a hannu ita ke tambaya ina miji yake maka ba musan inda yake ba ya aka yi ta shekara ta ya kofi yanzu ya tafi musayin da yake ba na yan uwansa ya aka yi aure a nan muka birni yanzu ko a shaɓa ko ya zo wani aiki ya ga yarinya ya aura an shi an ɗaura aure an haihu ya ya gaji da matan kawai shi kenan maimakon ya ce ya take sai a tsakaki shi kenan shi mun yi wani a wani jibaki sai wani bincike a kan shi nan, abubuwa ɗin mata da suke yawo da yara a kan cewa kuma a suke babu yaran a babu iyaye yaran ko sun tafi ko su su ce sun mutu ko ina yan uwa su ma ba san inda suke ba mun hira da kusan ni nake jagoranta a gudu suka yi mun hira da mai kusan guda biyu masu angwanni guda biyu da wasu mutane ta bangarori daban-daban kowane su gaya mana a wurin sa inda yake yana da wannan kifin sun fi a kirga mata ga sunan yaya ba a san inda mazajensu suke ba ba su inda za a samu ɗan uwan waɗannan matashi da na a 'ya'ya. masu ƴaƴan da wanda muka yi hira da su akwai shek malam hamis al-misri wanda da shi ne mai ban shawara a harkokin masallatai ya harkar yana da masallaci kan kusa da shi ke shi wanda yana da makwabta da shi kuma yana cikin tsakiyan garin kaduna inda mutanen mu suka fi yawa duke mana abubuwa ba ta iya faɗuwa wallahi aka gaya man kamar zai kuka mai program da shi an ɗauki a yi documentary da aka yi a kan wannan za a ana nan ana za a ya ƙarshe ranar nan insha Allah mun kamu limamai guda biyu masu amfani muna bibiya kuma haka din ne don nayin basharan wannan aiki da yawa kai da suke zama terrorist ko suke zama story a cikin gari suna ƙananan yara za su sun rubuta iyayensu yayin kawai kamar yadda na faɗa a kwanci daga cikin abin da kawo kawo cikin fila ƙarancin abin hannu wanda uba ba zai iya kama gida mai ƙarfi biyu da falo ba in yayi yi da gaske kama ciki da falo mai wanda yake da ɗan hali kenan wani za a da ƙarfi guda ɗaya ya haihu ɗaya biyu zuwa uku babban ya kai shekara hudu da biyu da shekara ce biyar da uku yin shekara uku ko hudu su shi kenan yanzu wannan ɗan shekara bakwai ya gano fa yana iya gane mu'amala tsakani da da miji yana neman cikewa tare da shi da yamma, su sauran ƙanana da bukatun su gano su sai ya kore shi kawai kawai jirgin abokanansa ko wani ɗan shago ko rumfa ko wani wuri da ya san yara ana da taruwa a kwanan da an gane wasu kan je ma inda almajirai suke su je su haɗu da su a wurin su kwana da su gano da yawa to sai kaga almajirai sun kai ɗari sai ka su sai za su kai kusan ɗari biyu waɗanda suke zuwa daga irin su ne ba su da wani kwana saboda ba na su da ƙarshe abin da gani ana riƙe da yaron ko ya yi sata ko ya bugi wani ko an kama shi kayan mace ne sai abun da zai iya da yawa research a cikin wannan mai zaman kansa wanda ni ina cikin wanda suke kuma mun gano abubuwa da hankali ba zai iya ɗauka ba gaskiya to wannan kuma sun rasa tarbiyya to shi da waɗannan musakafi so ne an zauna a yi bincike sai gano ka masallaci dole su control din aure a masallatansu wanda ya kawo aure sai mun san shi shi kansa ne yana da aikin yi yana da inda zai iya zaunar da wannan masu su ba ya ɗan in aka samu matsala da za a koma gare su kafin mu ɗaura maka a waya masallacin mu in a anguwa za a yi mai anguwa shi ma a sa masa nan dokoki shi ne sarkin Kano wanda ya sauka ko a mai ake kiran da Hausa babban sarkin Kano kenan ko yake ta bayani a kansa jiya jiya na ji wani report ina gani ko a kara a wannan liberty a labaransu mutane mata da ƴaƴansu suka kashe a kano fi zanga-zangar lumana zuwa hukuman ko kofi al'umma a kano kenan wanda za ga akwai wani mutum ne a karo wanda in mutum yana da borar su kawo ne a masa kuɗi ko kwanake wa'annan limamai a wurin ta suka a karɓo musu kuɗin su an ce a diddiga sun zo su ce har yanzu akwai yaran su da suka ɓace da ba a gano su wato inda suke ba mutum ɗari da goma sha takwas wato inda suke ba jiya jiya aka yi wannan kotu a shekarar jiya aka yi wannan kotu zuwa wannan hukuma a kano ɗari da goma sha takwas yara wanda mutum ya suna ya sun ake sun ce wata shida da aka mutu a shekara ko kuci har yanzu ba san da yaran su ba to kuma nan al'amura ne da mu kuci daruran mu inda muka fi yawa da mu nan matsaloli suna ƙara yawaita kaga yara ga sunan to kaga rashin zama a yi bincike a gano me yake kawo rashin tarbiyya sai a ji hanyoyin da za a yi in auren ma za a yi controlling in za a yi zai hanyar da za domin al'umma su samu zaman lafiya domin wannan shi hana su saiki zaman lafiya shi kan jiya din na ina gani an kama wani yaro a nan a cikin garin kaduna ta tudu wata tsakanin abubuwan mu'amala da tudu wata sai kidnapping din wani yaro a gidan shekara uku wani yaro bai fi shekara sha shida ba ana ɗaure da hannunsa a haka ana ɗaukar bidiyo yana da kusa yaya da social media da yawa wani kar yaro garami gani wannan ba shi shekara sha shida ba ci na shi da abokanansa ake tambayansa sai aka kuka kama mas'ud ba shi ya kama ba sai faɗi suna wanda ya kama ya tashi shi dama a layin baya zuwa gidan alhaji sunan su bello a gidan alhaji bello don dan su aka yi kidnapping wai matan su tana aiki kuma suna son yaro na in suka kama yaro za su samu miliyan talatin an yi hira da shi na wasu mintuna video yana yana ya yaguwa shi to me sa kai ka kai ta ba fani bane ni dama an samu ido a layi mu bana shigowa layi to ina kake kwana sai a junction na nan kabala junction din nan nan kan kan zai masallaci juma'a sai anan yake kwana yaro shekara sha shida ya fi cewa zai na ya ɗauki yaro wanda yaro sun san su ya sun san baban sun san maman bai suna da kuke za su samu wannan miliyan talatin ya aka yi aka kama cin mamanki ne ta kira shi ta ce ya zo gida ba abin da za mu wai amma ka ga a layi su an sama ta ido yaro irin wannan waya sun an sama kake nan yana ji kiyayensa yadda ake cewa karkar da domin kar ka fada hannu wannan kake an sa maka ido an shi ma yana cewa an sa maka ido shi ya sa bai ma shi harakoki a nan layin nasu wanda bai kwana a jiki kenan tsoron an sa masa ido maimakon su kai masa a gyara shi amma su suka koya masa cewa an sa masa ido ya fara santan ma layi ta shi yana hannu yakin nasu. karamin yaro Allah ba ɗauki sarki da su wannan suna a tarbiyun inda za su shi. za su fito mana da sakamako mai kyau za mu iya aiki domin samun al'umma ta gari al'umma wanda kowa ya san kimansa ko da misali bai addini ya sun cewa akwai ayyukan da mutum mai hankali irin na mutum bayin su yawa ai kasashe waɗanda suke zaɗin ba musulmai amma kowa ya san me abin da ake kira wannan mutunci ne wannan mutuntaka ne wannan kuma dabbanci ne wannan rashin hankali ne babu wannan abubuwan ya tsare mu sarfu labu cutar min ad-dirasat al-ilamiyya tubayyin ahamiyatahu wa hajamahu al-mutanami wa'annan ayi yi dirasa masu wa'anda suka kore kan abun su yi karatu su yi bincike mai kyau wanda za a fitar domin a yi bayani a kan mahimmancin irin nan al'amura ɗi wato hajjamuhu hushi girman tarbiyya a sanami wanda ke faruwa yake yi domin da in ka ya tsaya kawai iya tiri a kula da abubuwan da ake nunawa a cikin na gidanka to yanzu ya tsallaka ya dawo kuma har ya kama mai waya da in kana magana ne akan kawai shi kenan iya kila kada ya zama baya ku zuwa makaranta ko kuma yanzu kuma ya wuce na yana magana yanzu yana ji an yi kinnafi an tsara masa za shi ma dole ka yi ka saka shi kuma ka gaya masa wayannan abubuwa shi ma ya kiyaye to iyaye sai sun kula da yaran su sun san inda yaran su suke kana sun san abokanan su sun movement din yaran kafin su yi wani abu da yawa za ka ga yara wasu iyaye da ba san da yara suke inda suke kwana wani mun samu wani yaro yana crazy yan ana neman yadda za a samu a cikin da shi a kan wasu abubuwa da ya yi to a cikin kuma yana da wani kiyar a wani kotu kuma a wani wuri sai a cikin gari da juna kaje ya yi wani abu wancan ana tuhumar su da babban laifi kan ma su ma da wani babban laifi duk magana da iyaye musamman ita maman yaron nan da yake ciki baya yin komai baya shaye shaye kala masa aka waye waye muna zuwa wani wuri sai kuka samu kuma a ce yaron gashi nan ya jin jumping daily so uku a wuri uku a tsanin mata kuma yana prison sai suka same da kace to malama ki ce ki kace ci yaron ki baya komi ba ba ma yana da wani kid a wani kotu sun kuma har yayi jumping eh wallahi ma na ki ya faru to sai yi wata rana suna tare da dai an kira daga police station bayan yaro ya yi mutane a police station da su san yana police station ba sai aka kira su cewa ga an kusa police station a hannun mu bai da lafiya sai bai rashin lafiya kamar zai mutu ina police su kira su ke nemo nomba mutu ko baban sa ko shi ne ba su nomba mawashi shi ne aka kira ta mutane ne kuma ɗaya eh, ba ku san ba sai na hannun police ba ba ku ce wai baya komi to kaga daga nan ka kama kanta ɗaya yana hannun ku da su da rashin lafiya ya kusa mutuwa wani ce nemo number wani wanda aka sani shine yake number maman to a kan wannan shi ne aka kai su sai kotu bayan kuma yana da wani kes a wani wuri sai aka kamo shi aka haɗa to cases sun kusa da yawa inda ne sa inda ne sa na kawo wannan a wata ɗaya yana hannun police ba sani ba amma ana ce baya komi haka baya kwana gida ke don yaron ka yi kai yanzu misali bai dawo ba sana'u ba ya kamata ka dawo shi na yake to ya kuma na ɗaya ku dawo ba har wata da ba ku san yana hannun police ba sai da rashin lafiya kamar zai yi aka kira ku shi ne kuka san yana hannun police amma kana cikin abin da yake yi abu akwai kaga to kaga wannan abubuwa kika iyaye suna da hannu wanda ke mai wato sosai akan rashin tarbiya da ɗansu wa afarhu azzari sannan kuma akwai wato muni a wannan abun shi wato rashin tarbiya ko kuma shi tarbiyan idan aka yi wasa da shi to za a samu a samu wato sakamakon me ake kiran sakamakonsa wato ba zai yi kyau ba ko kuma muninsa zai zama wanda yake sabi ke iyo ya watsu fi juzuri biniyani al'usari a cikin gini na usura na family na na al'umma wa qiyatuhu fi mawazini ash-shar'i da kuma sanin wato za a ka kiman tarbiyya din a ma'aunin shari'a domin a shari'a tarbiyya tana da girma ita ce ginshikin al'umma a shari'a ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya da tabbatar da sabbai a yadda yake so al'umman ta zama a nan gaba har aka samu wannan alkini inda shi saboda tarbiyya ke ba su ga wasu sabbai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ba su shekara goma zuwa 20 sai ga waɗanda suka addini hijima su ne waɗannan matasa domin waɗanda suke cikin wannan bayan annabi ya rubuta lokacin da ba su daɗe sosai ba a lokacin su kuma akwai sahabbai da yawa irin su amma waɗanda suke ƙananan yara irin su anas irin su abdullahi bin umar irin su jami'in cikin abdullahi irin su abdullahi bin abdullahi a je ka duba irin aikin da suka yi ma addini suna ƙanana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu duk tarbiyyar da annabi ya ba su ya sa suka dage suka yi wannan aiki da addini ya zo a inda yake a yanzu a same shi akwai wato a tarbiyya tana da kima a ma'aunin shari'a wal Allah hadal wannan littafi zai iya zama talqisun wato ɗanka takaitacce ne bi ma'alimi wal usati al amal al wajibat al shar'iyya al munaqib aba'i tujah wato wasu ɗan alamu ne da kuma ginshiƙai, waɗanda suke gamammu kamar ce manya-manyan al'amura da kowa zai bukata a matsayinsa na uba بالواجبات الشرعية لكما واجب الشريعة المناقة والأكثورة بالقضاء أكم وياين كياين جاه الأولاد تبانغارين كاجاتو نوين الله ورحمة الله ورحمة الله أكثر أنت وانا لكتاب في جنوين أواتو irin matan da ya kamata كما تأوى كما تأوى auro domin ta haifa masa yaran da irin wurin da kuma ya zauna domin samu tarbiyyar ya taimaka makansa wajen tarbiyyar waɗannan yaran ga irin abin da kamata ya fara yi tun daga haihuwa ga abin da ya kamata ya in yaro ya fara kai shekara hudu biyar shida har mu kai sha biyar to kuma waɗannan mutu ya samu wato abin da ake kira a aqlam wato min din mutum ya rike su to zai samu ɗansa ala siratin mustaqim shine abin da malam yake sadi a nan kenan wato kan da nauyin da Allah su ke tsora musu to za su samu hanyoyin da za su sauke wannan nauyin nasu mimma yandarji fi tsari mas'uliyati abin da ke karkashin sakawa a karkashin wato masuliya nauyin da Allah barkace sarki tsora ma iyaye wal amanati da amana allati la yajuzu wanda baya halatta bisalin at-tawhid kowane yanayi ya samu kansa to baya halatta yayi kace da wannan nauyin da Allah ya tsora masa ina uba sa na uba nauyin tarbiyyantar da ɗansa tufartar da shi ba shi lafiya ciyar da shi a hannunsa yake bashi wurin zama a hannunsa yake Allah bai tsora ma wani ba don yana da kuɗi ko don yana gwamnati ko wani abu haka uba shi ne Allah ya tsora ma nauyin kula da ɗansa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum وأهليكم نارا كلكم راء wa مسؤول عن رعيته ورجل راء ومسؤول عن أهله في haka هذا النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول mutane. waɗanda kuka yi imani shi ta Allah kira mu'mine ce ku kare kawunan ku daga wuta ka gani kai da kai ku kare kanka da iyalanka daga wuta wutan nan ga da Allah ya kifanta ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan ku masu kiwo ne ku za a tambayi ku da aka ba ku har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da mutum ne ne mai kiwo ne a iyalan gidansa kuma Allah zai tambaye shi cewa a hana yara yawo suna bara to mai gwamnati ta yi mai masu kuɗi suka yi wannan ba magana ba ne ya kamata a saurare a wannan gaba kowa ya kama ɗansa ya ciyar da shi ya kufartar da shi ya ba shi tarbiyya ya ba shi ilimi ya ba shi wurin zama ya ba shi lafiya to sauran daga nan sai a nema a hannu waɗanda ya kamata su amma daga farkon kawai a ce ku hana su ba kuma su kuɗi ba kai ka kai fesu? ya ba ka musu kai shi nan ka haifa kawai ka sai ko ta hanya ko awaki ba ta tsaye ko kaji suna mai tattaro su sai sun girma da kowa ya wasu balantana mutum da Allah ya shi da hankali ko gulwa wanda take ko a halitta a cikin Allah da Allah ya ce wal qad karramna bani adama mu girmama bani adama mun kici ji aka dukkan halittu kuma a ce da yana shekara uku an ko shi je yayi fara ko abinci bai iya ci ba sai zai je ya yi karatu ya karatu zai samu abin da zai samu illa kawai ya shigo duk da shi da ya gani ta masa a zuciyarsa Allah ya kare mu to malai shi a nan wato baya halatta mutum ya yi sakici a wannan wa illa sai ma idan mutum ya yi sakici kana ta khayalil insani To wannan ya zama sakaci ne a cikin wato ɗan a rayuwar ɗan adam ne mustaqbal makoman al'umma shi ne mutum yayi sakaci da shi da ta sakaci da tarbiyya masu tasowa to kamar an watsar da makoman wannan society ne kamar an watsar da makoman wannan kasan gaba daya shi da kai sakaci da tarbiyyantar da masu tasowa domin yau in baka mu ne misali da nan da shekara 20 wa'annan da ake cewa tarbiyyantar da su su ne manya da za a nema su ake nema in ɗan sarka za a nema su za a ɗauka in soja ne su za a ɗauka in in in ne su za a ɗauka shi sa an yi an yi a situation in taɗi saboda tarbiyyar da muke ba yara suna gani tun daga makarantu jarrabawa an sa ake ba su su ya ci jarrabawa waye wanda shi ne cikin rayuwanta da satan amsa ina ba su cikin tafarkin bakin har ya kusulo wata shi da ke dawo da jijire har ka ya kusulo jijire da za ka ce ka ce ka da Allah in za ka kwana kana cin corruption haramu ba zai taɓa sauraron ka saboda cikin da ya samu su takardun su kenan yana da kamar da shi ke yi mutum wani a wannan ɗabi'a sai da kamar da shi ke bai sauraron ka yana neman inda zai yi hajjan da zai kawai ya samu wancan da jibunsa zai fi kaɗe shi ke magana ya ƙare kowa ma ya mutu wallahi akwai mutane mutanen najeriya ko mutane ƙauyensu za su mutu su samu kuɗi wallahi a shirye suke karuwansu a shirye suke da mutum da za a bashi bindiga ne ya tsare al'umma ya ba wannan bindigan hayan da kace wannan mai kake kiran tsakani da Allah haya suke bayarwa wallahi an kama su a nan kaduna a nan kaduna yan sanda ɗan hannu a hada su ne yan sanda an kira su za a kira kafin a zo sun kira ake yi kamun nan zuwa sanannun iska ne aka awura a nan kaduna aka kama shi yana da bincike a mota aka kama shi awura a kaduna state da kuman wanda duk wata man kaduna a kashin sa yake kafin biyu na dare a san kirki da ke har yanzu wanda yake kula da wannan CPID a ranar har yanzu saboda wannan abun suna kusan goma sha wani abu ba a maka promotion ba saboda har yanzu ana ana kan bibiyan abubuwan da ya faru na tsaruna na an sa labari wanda ya harbi kansa ya harbi kansa da baya a cikin police har yanayin yadda ya bi harbi kansa da wanda suke bibiyan abubuwa sun sani to sai na za su gaya mana wannan al'umma da karshen da suka samu takardun da aka ba su sai ya fi da to ina zai je ya fara shi diga sai ne mutu wanda shi ba shi cikin zai kwashe kawai al'umma su mutu ba ruwansa Allah bada shi sarki da tsare mu tarbiyya ita ce komai duk al'umman da ta watsa ta harsa tarbiyya wallahi Allah bada shi sarki ya tsare mu to wannan ma na shi min dalil kutai cikin babubuka na wannan tsallin tashi wa mabahihi da topic topic da ke shike wa masail da matsalolin da malam ya kawo fa inna fi makkanati alqari tawassul ila istintajat taliya mai karatu in ya da zai samu zai tsinto abubuwa masu zuwa a nan cikin abin da muka karanta a wannan littafin babukan da aka kula da topic da sauran matsalolin da ke mai karatu in ya bibi littafi ya fi tafi bibi waɗannan abubuwa da mai littafi zai kawo mana ɗaya bayan biki an na hajjatar auladi ila ri'ayatul aba'i wa tarbiyyatihim hajjatul mutanamiya mutsarita ce lalle bukatuwar yara zuwa kula da iyayensu da tarbiyyatihim da tarbiyyantar da su hajjatun mutanamiya wato bukatuwa ne mai karuwa mutari da wanda da nau'i daban daban ba wani ɗa da za a fara da zai su da tarbiyyar mahaifinsa bukata ne mai girma mai karuwa a gurgudun yanayin duniyan da ake ciki a shekaru talatin ce mai tarbiyya ba zai samu wahala ba kamar yanzu shekaru hamsin da suka wuce zai samu wahala kamar shekaru goma da suka wuce haka nan gaba shekaru ishirin masu zuwa mai tarbiyya shi kansa sai ya zama da zai samu a wahalar da zai samu sai ya fi na yanzu sai yanzu fada waya kila sun kira kashi kusan dubu goma zuwa ishirin ta same ta nan gaba ba za mu iya samu ba ta kyauta za iya samu wa'annan ba tare da ka kashi ko kuma wanda ka saka zai yi daga hukumar da za ta fiya ci da za ta samu irin wa'annan abubuwa daga kalwan da za ta saka za ta samu irin wa'annan abubuwa duka zai iya zuwa domin a lokacin da Allah waɗansu suke a sahabbai alke alkaila wal jidala wal hamira li tarkabuha wa zina shi wa Kuma, ma la ta'lamuna abun hawa Allah yake littafi yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kai irin iman da ya musu da jaki da alfadari da doki da raƙumi Ko hawa ku yi ado wa ya kalbu ma la ta'lamuna abun hawa kenan Allah zai yi ku sai ya wata kwakwalwa wani abun hawa kuma da za a zo wanda ba jaki ba ba alfadari ba ba da kumi abun hawa da zai ɗaukar kaya da ne ya kasa tunawa tambayi wannan yaro mai abun hawa ba zai tuna maka aikin abubuwa da su a kasuwai ba ya su ya kalwasi mala mashin jirgi abubuwa ga suna har mota yanzu da kan shafuka in ta je inda akwai gosulan ce ta daga ta zai ta sauka a can abubuwan sadarwa nan gaba zai zama ba kai tarihi wani abu ba ma kila sai in ta tunanin da kamar ba zai yi ba da in ka ci za ta magana da ni a Amerika ba tare da kana tare da shi ba isa ba wannan abun kamar wasa a daina mana tatsuniya abubuwa to ga su nan yanzu ba ma kai magana jiki kana kuna yana yana karanta da shi kana kallon sa yana maka darasi kana Najeriya kana zaune kai tambaya ya ka amsa lai a tare da ta wahala ba ko ina kike kana inda akwai network ba ka ta tafi ba akwai ne abin da kira addirata amfani duk yana nan ba tare da ka aji ba komi ka yi jarrabawa a turo da zafi ka kaji ka yi magana ya kare to haka iri wayannan abubuwa kullum za su dinga da to sai ya zama kokuwa da za a yi tarbiyya to mutum sai ya yi shi sai wani biki da ya yi namiji da ya amsa sunansa ba su iya iya kontrolin ƴaƴan ko uku ba haka na wannan ya yi nan wannan ya yi nan sai dai kawai ka ya kai ta ya Allah wallahi ba abun wasa ba ne saboda aka tarbiya babban abu ne mu tsaya mu kuli da ƴaƴan da muke haifa muke tare da su ba iya wanda muke haifa ba mu sa musu ido ki an sa musu ido kai ka sauke nauyin da Allah wani sarki ya dora maka ya rike ga wanda yake an sa ma ɗansa ido kan shi zai dawo ya zama masa ajalinsa in bai yi wasa ba nan gaba Allah ya fara yi. bukatuwa babba ne wanda yake wafil wakati za su bi fi hajjatin asasiya a musamman a jejin kuma akwai wato bukatuwa ne ake wato tushe ne wanda yake ake bukata lantarki an haguniya yara ba ta iya wadatuwa da wanda zai fuskantar da tushe kuli kaza kuma kaza kaza na da kyau gaskiya na da kyau kunya na da kyau kuka na da kyau kuka na da kyau rowa ba kyau sun amana ba kyau suna bukatan irin bayannan duka kuma ba za su tasiri ba sun sun ce ba innaha in takum mithqala dharratin min khardalin takun fi samawati aw fi samawati aw fil ya ya'ti Allah sai sun san wannan zai ka ji kasashen duniya inda ake tuba yara yan Najeriya sun sai ba su tausayi da ba ka sosai sa ka yi kuka da iyaye da suke cikin ɗimbin kuɗaɗe a kan ƴaƴa da ba san ma haƙƙin iyayen nasu ba ma Allah ba ɗauki sarki ya tsare mu ko yaro bai da wadatuwa da wannan tarbiyya ba shi ko da kuma shi ba wala lil abai an ba mahid haka uba ma bai da wata mafita da zai kuɓuta daga wannan tarbiyyar na ɗansa ba shi da zai yi kuɓuta da ya haifa to magana ya tsara in ba haka sai zama yau mai firul mar'u wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa abihi da ya sa malamai suke ta zai gudu ya bar uba ko uba ya gudu ya bar ɗa saboda uba da shi nauyin da Allah ya dora masa a kan dan ba da ya ji motsin ɗan sai ya ruga da gudu shi ma ɗan bai yi biyayya da Allah ya masa ba ya ji motsin uba shi ma sai ya tsara gaba domin wasu iyaye kawai yaransu su yi karatu kawai je su amerika suke ji damuwansu kenan ya san kwaji masu shahada ya san arkasu islam ya san kaza bai dame su ba to shi kenan ya yi karatun ya zama kudi har ya samu aiki ana zuwa lahira fam mai amsa tun daga man rabbuka ba wa ma din ka wa ma yana jira kawai a da uba lahira a shirye yake zuwa kawai ranar ba a sauki ba wanda zai ce wannan babana ne ko mamana ne wallahi inda za a ce masa da mahaifiyarsa da sauran yan uwan gaba daya dauko laifuka a damar jikin su a sa masu dai aljanna su zun sa a tsora musu jikin kaula zai ce ya yarda tunanin wai wannan mahaifiya ne wannan ba ne to ya shirya kawai a gaban Allah ya tambayi ubangi bai ba shi Allah ya tsora mu ba kamar yadda Umar da ba ya dawo karan kansa cewa ba da biyayya kan kike yana da wasu ya Umar wuri shi ya ban da haƙƙi a kan bansa ne sai Umar shi yana da haƙƙi mana to to Allah mai yi nan haƙoƙi abu uku kawai Umar ya faɗa na farko ya zaɓo masa uwa ta gari yadda bayan haife shi cikin sunansa sannan ya koya masa jikin Allah abu uku sai ɗan ce ya umar ubana bai yi ko ɗaya da jikin waɗannan uku ba umar sai ya wai ka zo kana tsaron ɗanka kai yana saba maka ce kai ka fara saba masa a ce kafin ya tsara maka jikin haƙure irin wanda aka fi ke yaro kuma irin wanda aka hawa a kai mai mai jarta ne ba amma irin inda aka hawa da yanayinta. ya faɗi sunan da aka sa masa kuma littafi Allah wa lam yu'allimni harfan ko ba ce da ba koya mun ba farce ta kai ko ita kowa ya tsara zaka zero kenan ko sai a je jira ba haɗu ko irin wannan ne yau mai firul wal umin yi wa ummi wa abihi wa sahi saboda ka sauki na da Allah ya ɗora masa ba saboda ko nan ya'ya da muke ganin su ni'ima ne Allah madauki ciki ya ba mu tarbiyya ni'ima ne in muka yi watsi da su muka kamar kawai ba wani abu su samu kawai su karatu shi ne samuwar kawai shi kenan Allah wa ɗauki zaki da aka yi lallai akwai bukatuwa na muhimmiwa ba yadda za a ba ya kauce ma wannan tarbiyya wa anna daurul alfa fi tarbiyyati aula da mu gane kenan wato gudunmuwan iyaye wajen tarbiyyantar da yaya daurun asasun wato gudunmuwa ne wanda ke na asali tushe foundation ne wanda shi ba shi ji da zama ba la yubari'uhu daurun asar babu kuma wato ya wuni abu da zai iya karo da shi ko da zai daidai da shi duk abin da mutum zai nema na yaran tarbiyyar da su shi ne a gaba لا musamman uba ya ke وقوة ta مسمى da ɗansa. Abin mamaki, da ana ga in ka kalli wasu kuma wani abu uba yake in yana magana yana ido har sai da cikin ƴaƴansa sun fasa wani wannan abu In wata tafiya ba ke tafiya haka kawai don kama yana kamar da gisi haka kawai ko wanda su ba kamar da gisi kama ne haka kawai sai ciki ƴaƴan wani ya koyi wannan tafiya Allah ana kula da wannan za ka abubuwa da yawa da yawa da uba sai ka ɗauki ya koye shi to akwai umma ta afirin shi da wa kowace tahawil da kuma tsarkin canza da mutum shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi duk wani wanda ya haifa ana haifar sa a kan fitira sai dai iyayensa ne suke canza masa to kuma yadda ba yake da sarki canza wa mutum fitira da Allah ya sarki a ciki ya halicce shi a kai sai baban sa ne kuma da shi ba yahudi ko ba nasare ko ba majusi hakali yana da sani Allah shi ne guda ɗaya da tauhidi yake haifansa saboda ƙarfin wannan uban da zai canza masa ba. to cikin uwatu tahrir kenan a tagayyar uba yana da ƙarfin canza yaro daga wannan kidahi zuwa wannan ko daga nan zuwa nan kuma canza masa tunani ya mai da shi dole ko ya mai da shi mai wayo ko ya mai da shi mai kwakwalwa ko ya mai da shi duk matsowaci ko mai zuciya ko mai amana ko mai gaskiya ko mai cuta duk uba da shi mai da kansa a kansa ba haka kawai ɗan shi ko motu a masu jiri ba ko na inda ba haka ba kowa sai ya tafi kawai kamar yadda dabbobi suke amma dole shi uba ne shi ne ya fi har dani na auyu na tsirani ya auyu mutu tsari kuma nan sauran ɗabi'u suna tare da wannan ɗabi'un da yake ba shi an fahimci wannan wannan kenan wato lima lil'aba'i saboda abin da iyaye suke da shi min khasa'is da wato wasu abubuwan keɓantattu da sun keɓanci iyaye kawai game da yayansu wa awamil ta tawafaru tawafaru umke ta hakikin hadafi tarbiyya kuma saboda suna da wasu abubuwa wanda a su kawai za a samu wannan wato tabbatar da wannan manufar na sarjiya a wajen ba kawai kuma wajen uwa don su suke tare da ɗansu su za su iya gane yanayin ciwon wannan ɗan domin in ka zauna da uwa lokacin da haihuwa zuwa shekara misali biyar za su iya ba ka tarihi za ta iya rubuta tarihin wannan yaro kuma tana iya in tana da wayo misali ta haihu ɗaya biyu uku hudu biyar za su iya yaro wani irin mutum yake tasowa kuma ciki ka haihu ɗaya biyu uku hudu to daga nan wanda haihu za ta san irin ittijahin saboda yake yadda ya kake ganinsa wasu tun da suke suke gane wanda yaron ba wani zama ne tun da ciki wanda yake gasa da baya je suna gane mace da namiji da ne motsinsa a ciki daga namiji ya fi wahala mata a ciki saboda shi miji da ma Allah yake arrijalu kawwamuna wannan ana cike shi da ba mahaifiyarsa to kuma tana ga a cikin ganin bayan ta haife shi ta yi maza namiji ɗaya biyu uku to da na hudu za su iya gane wani irin mutum ne to iyaye shi ne su su wannan din wato Allah ya ba su wannan domin su tabbata sosai su kan wani hanya da su tsora wannan yaron nasu su san abubuwa suna tabbatar da shi suna da awamin abubuwa da shi su san wannan al'amura ina da da littafin da zai kare a yau ba za mu tsaya a nan cikin wannan al'amura insha Allah da za mu ji a sati mai zuwa in Allah ya kai mu mala ya kawo mana abubuwa da za mu samu wato wanda abubuwan da muka karanta a baya wanda haƙƙin iyaye a kan yara insha Allah za mu tsaya a nan sati mai zuwa za mu tashi wa anna salahal aba'i wa istiqamatuhum bi takuhum bi dinin qawim insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh